A yau a rahotonmu na kasuwanci dandalin VOA zai tattauna da wani matashin ɗan kasuwa da ke kanan Najeriya wanda ya fara sana'ar sunuka a wancan lokaci. Mun zanta da shi dangane da musabbabin fara sana'arsa ta kansa ga tattaunawarmu da matashi Tijjani Ado Ahmad. sana'a wacce na fara ta ba ba je na taya wani ba ko na taya mahaifiyata wato sai da na kai shekara ashirin da wani abu sannan na fara wace irin sana'a ke na to na farko fara sana'a ne saboda na yadda ina da bukatun na samu wani abu da zan yi amfani da shi gurin jin daɗin rayuwata idan eh, jin daɗin rayuwata maimakon na dinka ban wasu suna cewa su bani ni sun gada ma su bani ni sun gada ma su hana ni to da wace irin sana'a ka fara to na ɗan yi abubuwa da yawa to amma dai ɗaya daga ciki akwai teburin suruka yana cikin abin da na siya na kuma fara da shi da na siya wanda na siya dan karami ne na siya shi to sai akwai wata yar uwata sai ta bani nata haya to da karshe dai na marmata da natan saboda yanayi na rayuwa kuma na sai babba nima haka dai haka dai daga nan na shiga wannan na shiga wannan haka dai ana ina yin yan sana'o'i ina yin kasuwanci ina yin harkar kasa misali filaye kenan ko sannan kuma ina da kamfanin ruwa ina da kamfanin communication haka to shine dai kana nawa kenan da ka fara sana'ar ruwa da communication na kai shekara wajen bakwai gaskiya ina yi a ruwa kuma ban fi shekara uku ba zuwa hudu da farawa to yanzu da ka fara wannan sana'ar mutane nawa ne a gargashin ka inda ce inda dafa guri to ba su da sana'a kai tsaye wanda na ce akwai mutum 20 zuwa 30 gaskiya kana da asusun banki ina da asusun ina ina kasuwanci wata kila mutum zai ce sai ka ware tsakanin naka da na kasuwa kun ba ka bakara kana na wata rana sai ka zo ka tare kala cin na kasuwa ga ga kin ga eh, kana te eh, burinka a rayuwa kana da burika da yawa amma akan kasuwanci ina so na zama hamsakin ɗan kasuwa kamar yadda shahararrun mawakan hausa kan ce a kama sana'a 'yan arewa zaman banza ba namu ne ba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya